To masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na kasuwa a kai maki dole. To a wannan mako shirin yana birnin Ilorin ta jihar Kwara da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Kuma kai tsaye muna wata kasuwa da ake kira Monday Market. Ita dai kasuwar Monday Market ba wai ranar Monday ɗin take ci ba a kusan kowane lokaci tana ci. Kuma kai tsaye a yanzu haka muna tare da ɗaya daga cikin gabanin ita wannan kasuwa wanda zai gabatar da kansa da kansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Alhaji Awolu Katsina. me ya matsayin ka a wannan kasuwa ni ne mataimakin shugaba na wannan kasuwa ta Monday Market ita dai wannan kasuwa ta Monday Market akwai ga alamu ta yi ba da karfi wajen sayar da kayan gwari ko eh ta karfin ta fi wajen sayar da kayan gwari amma akwai kayan Prohibition a cikin takunwa. Duk kayan masarufi da ya shafi abinci ake sayarwa a nan. Kwarai da gaske. To a gabanmu nan ga buhuna, wayannan buhuna na meye nake kallo Wannan tarugu ne wanda yake zowa ga daga Zaure Jigawa State. To kafin mu je ga batun farashin su, dan ba mu tarihin ita wannan kasuwa. Kaɗan. To ita dai wannan kasuwa ta kahu ne da sanadiyar wannan sana'a kayan gwari. Kuma alhamdulillahi kasuwa ce wata cakudu da hausawa da yarabawa da nufawa da fulani da sauran ƙabilun najeriya kuma haka take gudana don saboda ƙasa ɗaya al'umma ɗaya don samun zaman lafiya haka shugabancin ta yake tahiya gauraye ba bambancin ƙabila ba bambancin addini a wannan kasuwa ta ita wannan kasuwa yanzu misali ta kai shekaru nawa da kahuwa za ta kai shekara goma zuwa sha ɗaya da kahuwa dama can asalinta hausawa kamar naga kamar hausawa sun firin jayi anan haka take koko dai an samu wani canji ne eh lokacin da aka bude kasuwa gaskiya majority masu yin wannan sana'a mu ta gwari mu aka fara gayyata muka zo wannan kasuwa to kuma da muka zo cikin sana'ar da yarbawa da hausawa muka zo amma hausawa sun fi yawa a cikin wannan sana'ar dama to bari mu dawo batun farashi ga buhu wannan buhun mine ne wannan wannan buhun tarugu ne kamar yanzu shi wannan buhu akwai sunan da ake kiran shi koko buhu kawai ake ce mishi. A ana kiran shi solan fulawa. To kamar wannan buhu yanzu nawa yake a wannan kasuwa? To muna saida shi naira dubu ashirin da biyar ashirin da hudu. kamar yanzu wane yanayi muke yanzu na tsada shi ne koko na saukin shi ne a yanayi ne na tsada yanzu muke ciki saboda mun ratso bazara yanayin karancin ruwa ya daɗe bai suka arewa ba saboda haka zahi ya yi yawa yanayin iccen shi yana rage haihuwa sannan kuma sai muka samu matsaloli na tsadan mai yawanci transport din shi ya linka to yana ga cikin abubuwan suka haddasa mashi karin hawan farashi na shi amma yanzu ana fita kenan an kawo shi a nan yanzu yadda ake sai da shi 20 da nawa kace to 25 24 fa lillahi alhamdu ka san kasuwanci yanzu ya zama abin da ya zama ko ya ya samu ko mun kankanta shi fata dai Allah sa mashi albarka shi ake amfani da shi to bayan wannan ah, tattasai ga wani kwando can na ah, wannan attarugu ne ko eh. wancan tattasai kamar wancan kwando da nake hangi yawa to solon shi wancan kamar yawa ga can na hango shi yawa kamar wannan solo yanzu shi nawa za a sa kuma wannan solon tattasai ne shi kuma shi kuma yana towa ga daga tsina state shi kuma abin da ake sai solon shi naira dubu ashirin yanzu shi ma a tsada shi kenan kakar tsada shi ma kakar tsada shi kenan yanzu a lokacin da ba yanzu ba can baya nawa ake samu can ana saida shi dubu takwas dubu tara dubu goma yanzu kamar ita wannan kasuwa kamar kai ne kana ɗaya daga cikin shugabanni kai ne ma mataimaki kamar mine ne kalubale to alhamdulillah kalubalen da muke fuskanta yanzu a wannan kasuwa kusan mu ce ba wannan kasuwa kaɗai yake faruwa ba na farko kowa suna halakar da muke ciki yanzu abin da ya shafi bangaren rashin tsaro mu ma muna fuskantar wannan sun da mu harkar mu ta harka ce ta dare kaya zai taso ya biyo dare sauka da saye to nan lokacin muna samun tangarɗa rufe hanya kaya bai zowa sai ga kaya ya kwana nesa kayan ya zo ya lalace abu na biyu sai abin da ya shafi bangaren matsalolin tsadan mai yanzu ma ya zama dole mun haƙura da azoma motocin da ke shan gas saboda shi farashin shi ya wuce wuri dole duk da muke ganin tsada fetur dole sai motocin da ke shan fetur muke amfani da su amma duk da haka nan gaskiya muna fuskantar kalubale wurin abin da ya shahi tsadar rayuwa saboda matsalar man nan talinka transport biyu bisa ga abin da ake yanzu kamar misali hukumomin wannan jiha ta kwara akwai wani ka'idoji da suka sa muku game da ita wannan kasuwa wanda kuke a kai a yanzu koko to alhamdulillah ka'idoji gaskiya sun nemi haɗin kanmu mu zauna lafiya kuma duk abin da dokar ƙasa ta zo da shi mu bi doka mu zauna lafiya sannan mu so ƴan uwanmu mu haɗa kanmu ƙasa ɗaya al'umma ɗaya shine abin zai kawo zaman lafiya shine dokar da gwamnati ta bamu ta kan cewa mu zauna lafiya mu so mu haɗa kanmu ina mai sayi wanda zai sayi buhu ya karkasa ya ci riba assalamu alaikum malam barka dai yawa da farko suna suna na malam nasir salisu daga funtuwa nake katsina state amma kana kasuwanci a ina kasuwanci a nan ilori monday market gashi ga ka kasa a tarugu ne me wannan ka kasa da gaske tarugu ne da shambo da tumatir nake saida wannan ina saida shi dubu biyu wancan dubu ɗaya wannan ɗari biyar wannan ɗari takwas takwas to ana samun riba dan naga buhun na tambaya can an ce sama da dubu ashirin ake sayarwa lalle ana samun riba bakin gwargwado eh, insha Allahu cinikin fa anai a ciniki gaskiya da dan sauki me yasa me yasa ba ciniki to ba mu sani ba ko rashin kuɗi ne ko ko kayan ne da yayi yawa Allahu a'lam amma dai gaskiya kasuwa ta dan kwanta ba kamar da ba amma eh. kaman abokan huddan kana naga tunda kai kasawa kake kashi kashi kaman akwai rabuwa kana jin rabuwa a ina dan tabawa kaɗan kaɗan. yanzu an zo saye da yarbanci eh in da yarbanci ne za a yi na bangaren kasuwa ta ina iya yi ne amma in za a yi hira da yarbanci ba zan iya ba amma dan dai wai nawa wannan kaza ne kawo kuɗi ban saida ba duk na iya. to dan yi mani mana kaɗai. kamar in ta zo ta ce eloni ile yan ce 2000 1500 ai turanci kai yanzu eh kuma haka ne akume jabo akumaru akumewa eh duka haddace wannan eh insha Allah dai a ci abinci sosai sosai mun gode wa Allah sun Allah ba da sa'a na'am to gaba kuma mun samu wani malami mai gida suna to suna na Hamisu Alhaji Cica kai na ga wasu kananan buhuna ne nan tare da kai menene waɗannan shine wanda manoman mu Hausawa wanda suka taho daga arewa suka shigo nan kwara to su suke nuna noma wannan yanzu wannan shi a tarugu ne amma nan kwara ake kwara ake noma shi to shi bai kai wancan tsada ba bai kai wancan ba saboda wancan babban solo ne ka gani na arewa wannan kuma bulu ne abincin kaji solan abincin kaji shi wannan nawa yake yanzu wannan abin da muke sai da shi dubu goma sha shida eh haka muke sai da shi yanzu amma nawa kuke sarato nan wurin su masu kawo muku nan dama masu sarin ne muke sayar ma da dubu goma sha shida in masu gona suka kawo to mu kuma za mu da musu shi naira dubu goma sha shida mu ne dillale ku dillale ne ke dillale a cikin kasuwan kuna dan samun naku eh muna dan samun namu a ciki eh Allah taimaka salamu alaikum baba salamu ya da farko suna baba eh suna na malam salam malam amala ah, salam na'am kana kasuwanci ita wannan kasuwa ne muna kasanci ne me kake sayarwa to yanzu barkono da yabun ne barkono da tattase ka zo saye ne ko kana saida ko da ne okay da muke so an kawo mana sai mu wa a ba mu alaki mu <laughs> ya kai kamar dillanci kenan ka ka shiga hanyar yayi wallahi kama ya kake jin daɗin kasuwanci a nan tunda kusan duk hausawa ne ana dan samu wa wato ni ma kamar bahaushe nike ko kwa wato don na dade arewa ko kwa. fitowa gari wani bai kai shekara goma ba ne. Ka dawo nan? Na dawo nan. Duka ma wannan kasuwa me kuke bukata gwamnati ta yi a wannan kasuwa kuna bukata a gyara ku? Mu ma muna neman gwamnati yi mamu alheri wanda sai dan idan kara su gaba din Dan kawo jari haka. Kamar kamar kawo daidai. Abubakar. Ah, me ka zo sai nan? A tsanin zuciya. Ka zo sai? Ta rugu ba eh. Ka sai? ban saya ba tare shi ta hana in saya ina me kake so buhu ko rabi ko kwano buhu na muke saya kuma mun samu rabi muna saya amma me hana ka sai kace tsada tsada yana tsada ne to me bambanci da da da yanzu kuma to can da muna iya sayan buhu cikakke dubu bakwai dubu takwas dubu tara yanzu rabin a karan kashi rabin nan zai kai kama dubu sha biyar sha hudu sha uku amma da kayan kasa yi cikin gari kake zuwa ka sayar ni ma ina kasa a cikin kasuwa ne yana kasa wana naira dari biyar naira dubu an samu wani abu kenan ni ma dan samu wani abu za taimaka amin su mun gode kare to a yanzu haka kuma mun haɗu da wata mata bai Allah me sunan ki sunana Rashida ce Rashida Rashida mm. to amma ina an ina ansa ya Abdullahi ya Abdullahi mm. Um, to ga nan kasuwar Monday Market kuma ana sayan kayan abin cefane da sauransu. A faɗa mana kin zo saye ne ko To na zo siya ne. To amma alhamdulillah kayan da muna na muna saya amma yanzu da kayan da tsada amma muna da samu namu alhamdulillah. Don da muna saya raha kuma in ya zo lokaci ne amma wannan lokacin gaskiya ya dan yi tsada amma to tunda ta ce to ya zama dole abun miya ce abinci dole mun dafa sai mun nima miyan nan to muna dai samu namu ana saya alhamdulillah Allah yana sa mana albarka duk da tsadan dai kuna hakuri da tsadan to muna hakuri tunda ya zama dole kuma neman kuɗi muke yi to dole kuma sai dai mu nima Allah sa mana komai muka samu to alhamdulillah akwai lokacin da za a samu sosai kuma amma yanzu dai to Allah da yana rufa asiri kina jin daɗin wannan kasuwa to wallahi alhamdulillah ina jin daɗi jin daɗin ki zo ki sayayya ki wuce wallahi ina jin daɗi gaskiya alhamdulillah wallahi muna samu gaskiya kam To jama'a da haka shirin na wannan mako ya kammala daga nan kasuwar Monday Market da ke birnin Ilorin fadar gwamnatin jihar Kwara. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC musamman Maryam Dauda da ke kula da shirin Ni Mustapha Nasiru Batsari nake cewa sai wani karo idan mun haɗu.